a a'lamu haifa ta shi Allah ta da kawo ta'ala shi ya fi sanin inda yake ajiyan saƙonsa shi ya san inda yakan sa iliminsa shi ya san inda yakan sa shiryatarwarsa shi ya san inda yake ajiye kuɗinsa shi ya san inda yake ajiye mulkinsa Sallama alaihi a alamu ya fi kowa sanin haifin ya ja'alu risalatahu ba mutane za su zaɓa maka ba wani yana san haka gado risalar annabtaka shi san da yake sa annabtaka. sannan kuma shi ya san waɗanda yake zaɓa ya ba su gadon annabtaka. fahu a alamu man ya lahu Allah ya kowa sanin wanda yake dacewa lita hamila risalatahu lita hamula risalatahu zai da kisa kwansu sai addiha ila ibadi ke isa da ta zuwa ga ya sabbin amana wan nasiha Ya haka ga wanda ake son ya zo kama hanyar da'awa sai ga yaki shi duniya yake nema to babu yadda za Allah bai yarda da shi ba ya za kai kai ka zaba masa shi ya riga ya zaɓi duniya saboda da da'awa ba ta burge shi ba to Allah ne bai yarda da shi ba tunda ba kowa ne Allah yake yarda da shi ba ya zo ya yaɗa wannan addini da shi sai wanda ya ba. wa ta'zimul mursili ainihin wa ta'zimul mursili da girmama mai aikawa ya aikowa ne fayu Adiha ila ibadiku anan bil amanati wan nasihati وتعظيم المرسل kuma yana isar da sako yana girmama wanda ya aiko shi wal qiyamah bi haqqihi yana tsayuwa da haƙƙin da haƙoƙinsa shi ne aiko wa sabri ala awamirihi yana haƙuri akan umarnoninsa wa shukru li ni'amihi yana gode wa ni'imarsa wa taqarrubi ilayhi yana mai neman kusanta zuwa gare shi Allah ne ya san wanda daga yana magana ta zafi sun sai daga ce a ba haifa ya ji aluku eh, wa man la yasluhu lidalika Allah ya san wanda bai dace ba ko ka koya masa ba zai karba ba ba zai iya yi ba ma ba ka yi da shi ka yi da shi sai ga ka tura shi inda ba zai iya ba in aka yi wata mata ba zai ka fashe shi Allah bai yarda da shi ba ka nemi wanda Allah ya yarda da shi ku yi aiki tare kuma Allah ya tsalo da zalika wa kadhalika huwa subhanahu ai haka shi Allah ta'ala ma bai man yasluhu min al-umam wanda yake kyautatuwa daga cikin jama'a liwirara liwirasa ta rusuli wajen gadon manzon sai Allah ya yarda da mutum zai zama mai koyar da addini Walƙiyami qiyam amin bi khilafatihi da tsayawa da gadan manzon din Allah wa hamli da daukan ma ballago abin da suka an rabbihim kada abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi daga cikin zabi manzon Allah yace inna allaha nazara fi qulubil ibadi Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli zukatan bayi gaba ɗaya آية. هذا ليس كمثله شيء فرأى قلب محمد قيد ذكر النبي محمد خير قلوب على الأرض هاتي جفاء زكاة متانا الدنيا فرق صدق ذكر أن محمد الحمد تسكي فاكتفه برسالته سيكيب إشي دوانا صافونا عن شيء subhanallah kai ka ce ana kallon wurin summan nazara fi qulubil ibadi ya sake koma ya duba zukatan bayi gaba daya fara'a quluba ashabihi sai ya ga zukatan sahabban annabi khairu qulubil ibadi su ne ke yin zukatan bayi gaba daya wato yadda aka zaɓi annabi muhammadu haka aka zaɓa maka mabiya ba ku za a ce mabaya ba an su an fadara da yawa haka aka zaɓa masa masu zama tare da shi duk da dai an ce mabiyan ɗin za a tsoke shi fasta rahun da ke ya zaɓi waɗannan mabiya don su taya shi su haɗa zamani da shi su aiki tare da shi Wasu sai da aka zaɓa masa ma'aikata فسبحان الله وفي أثر بني إسرائيل يازو أولي العباري بني إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى الله ياتي عن نبي موسى أتدري لما اخترتك لكلامي كوكا ka san نزع ايكا na zaɓe ka don kala Musa alaihe salatu lasala mu laya. Ƙala in ni nazarta sai kuɗo bil'i baɗi. Na duba zuƙa tambayoyi. Fa a zan fara ciya aka ba'u. Ganga wacke ta ce san da kai ba a zamanin min kalli ka irin zuciya kali Kaga babu mu wuce wuta da bishiyayyana. ko ba kuma wannan sai da tawadu a wani hau ba wato an aiko shi saboda a zamaninsa ta bayin kab na mutanen sa babu zuciyar da take da tawadu irin ta annabi musa shi ita aka ɗauki littafin taurata aka ba to nan dai a takaice zuka ta yi daidai da bayi wanda suka fi dacewa halin zukata wanda suka fi dacewa da ilimi sai ya kira shi ruwan sama wanda da wannan ya yi tsawo ba zai fita ba mu bashi gobe alaba shi mu ko lokacin mu rabu ku zo mu kafa wurin